hanya da za a bi a rage wannan gibi shine na farko a ilmantar da mutane kowa ya sani kwanaki rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa najeriya ita take da ya'ya mafiya yawa a duniya da ba su zuwa makaranta dole sai an ilmantar da mutane dole sai an tarbiyyantar da su dole sai an sama masu hanyoyin samun aikin yi saboda a rage wannan raɗaɗi na talauci din sannan kuma 'yan siyasanmu da manyan masu kuɗinmu dole ka sai an ji tsoron Allah ka sani yau in kai ne gobe ba kai ba ne in kana da kuɗi yau kana da dama na ɗaukan ƴar wata ko ƴar wani ka kai ta Dubai ka saya mata mota ka saya mata wayoyi ka je ka yi lalata da ita to ka sani in ba a yi da taka gobe ba na tabbata gobe ba ka nan za ka mutu ka koma zuwa ga Allah kuma duk abin da ka aikata Allah sai ya tambaye ka. Ya kamata gwamnati ta shigo to amma abin tambayan a nan wace irin gwamnati kuma su waye ne a gwamnati su waye ya kamata su ɗau mataki kuma matakin ya zama na za a iya ɗaukan shi kuma a yi abin da ya dace to idan wai mai dokan barci idan ya kaure da gengibi cikin abu ya ya abin nan idan gwamnati ko kuma jami'an gwamnati da ya kamata su ɗau wa'annan matakin su suke aikata abin kin ba abin da za a yi don haka a tunanina kore kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki To amma idan gwamnati ta ce akwai mafita. Mafitar shi ne al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole sai ta yi abu. To amma kar ki manta al'umman ba za ta yi haka ba sai an wayar da kanta. Sai ta fahimci cewa eh, ya kamata ta yi haka ɗin. Ya kamata a sa a tilasta gwamnati ta ɗau su matakai. Sannan kuma a tunanina dokokinmu dokokinmu da suke kula da irin wa'annan abubuwan gaskiya sabbin dokoki ne ya kamata a shigo a gyara su abin da nake nufi shine yanzu ki dau fyaɗe misali yau in aka ma ya fyaɗe a najeriya ki dubi hukunci da ake a tunanin hukuncin nan bai yi ba in yadda ba ake hanyoyin da ake bi wajen kama mutum da laifin fyaɗe gaskiya hanyoyi ne da a tunani na ba za su tsoratar da mutane su daina irin waɗannan abubuwa ba saboda haka akwai dokokinmu da ya kamata a yi reviewing ɗinsu kuma a tabbatar an aiwatar da su kuma a kan kowa kar ya zama na wasu su sun fi karfin doka kawai in kai babban jami'in gwamnati ne a ce yi alhaji ne kawai a yi yadda dai aka yi a kyale ka kai ka tafi amma kuma aka kama talaka mai mara karfi shi kuma sai a ce doka ta yi aiki a kansa to in muddin ba wa'annan abubuwa aka canza ba to ina tabbatar maki za mu ci gaba da ganin abin da ake gani a yanzu ta yiwu ma ƙaruwa zai yi Mala Haruna daga ƙarshe da harko wani kira za ka yi wa 'yan mata da ma samarin da ke yadda manyan 'yan siyasa da attajirai suna amfani da su saboda samun wani abin duniya. Wani kira za ka yi musu wace nasiha za ka yi musu da harko kayan mu ci gaba. babban nasiha da zan masu shine a na farko a tunanina ya kamata kowa ya ji tsoron Allah ka sani Allah ne mai azurtawa Allah ne mai talautawa in ka samu arziki Allah ne in baka samu ba Allah ne sannan kuma ya ma danganta da mutum me yake nufi da arziki arziki a tunanina ba shine ka tara kuɗi a banki ko ka gina gida ko wani abu makamancin haka ba in mutum ya fi karfin basic needs din shi na rayuwa za ka iya ci ka sha ka samu kuɗin magani ka samu kuɗin makaranta a tunani na babu arziki da ya fi wannan ya kamata mutane su gane cewa kallon wasu na gaba da kai masu kuɗi kai ma ka yi tunanin dole sai ka zama haka to abu ne da na farko zai rusa imaninka na biyu kuma zai kai ka ga halaka saboda haka dole 'yan matan nan sai an lura cewa babban ah, muhimmin abu a ji tsoron Allah sannan abu na biyu in aka in kika bari aka lalata ki yau to ki sani wanda yake lalata ki din nan idan da misali an lalata mahaifiyar shi a da ta yiwu da bata tashi ta tarbiyyantar da shi ta ilmantar da shi ya je ya yi makaranta har yau ya zama wani abu ba har ya samu dama ke ma ya lalata ki idan ya lalata ki din nan rayuwa da shi yake cikin ta na yanzu na jin daɗi ke ba za ki samu haka ba gobe ya kamata ki fahimci haka duk wanda yake kokarin ya lalata ki to kokari yake yi ya dakusar da ci gaban ki a nan gaba kuma ɗan abin da yake baki a yanzu babu inda zai kai ki ba zai magance maki talauci ba sannan kuma ko da an baki wani reasonable kuɗi Allah zai cire albarkan kuɗin ba za ma ki ga albarkan kuɗin ba kuma kullum kina cikin bakin ciki don ya kamata mutane su fahimci haka ya kamata 'yan matan nan da kuma waye da yake irin wannan abubuwa ya fahimci haka to su iyayen irin waɗannan 'yan mata da uwa da uba su wani kira za ka yi musu wata nasiha za ka yi musu wata haɗakarwa za ka yi musu to kafin na faɗi ma wannan kwanakin baya nake jin wani shiri a gidan rediyo wata wani samari ne ya je yaudari wata har aka abin ya kai ga sun tafi kotu kuma da suka je kotu ɗin sai bayanai suka dinga fitowa bayanan da suka fito kuma shine wai ita ita mahaifiyar yarinyar abin da ya tsaga mata hankali shine ba ma lalata wannan yarinyar da ake yake ɗaga mata hankali ba a'a wai shi wanda yake zuwa wajen ta yake ba ta kuɗin akwai lokaci da ya ba ta kuɗi naira dubu goma kuma bata je ta ba su komai a gida ba ita wannan abin shi yake ɗaga mata hankali a takaice ne wannan yake nunawa yana nuna maki cewa wasu iyayen da yawunsu ake ko kuma da gudumawansu ake saboda ɗan abin da ake ba su saboda haka kira na a gare su shine su ɗin ma dole sai sun yi haƙuri su ɗin ma dole sai sun gane cewa abubuwan nan da suke bari yake faruwa da 'ya'yansu tofa babban bala'i ne kuma zai lalata 'ya'yansu zai iya expose 'ya'yansu ga cututtuka zai lalata tarbiyyarsu kuma zai sa su zama mutane ba na gari ba kuma ya kamata iyayensu su ɗau tsauraran matakai ‘ya'yanka ‘ya'yanka ne tarbiyya da ka ba su a gida wallahi da shi za su fita waje in ‘ya'yanka suka zama mutanen kirki a gida kowa zai ce Allah ma iyayenka albarka me hakan yake nufi yana nufin iyayen sun ba wannan ɗa tarbiyya na gari duk wanda kuma aka tsine ma aka ce Allah tsine ma to za a ce kai wannan iyayen shi ba iyayen kirki bane saboda tarbiyya da suka bashi a gida shi ya fito yake yi saboda haka ka sani in aka zagi ya'yanka a waje ko ya aiki a waje tare ne ana zagi ke saboda keke ko kai ne kuka gagara yin aiki da Allah ɗaura muku na bashi tarbiyya na gari kuma daga ƙarshe ku sani dole Allah zai tambayi kowa akan tarbiyya da ya ba ma ‘ya'yansa. Idan kowa ya sani zai mutu Allah ya tambaye shi to kuwa ya kamata mai hankali ya shiga taitayin shi ya yi abin da kuma Allah ya ɗaura mashi na basu tarbiyya na gari